الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا نتفقوا جبيني yana tsagutun shi 2016 kalenda miladiya ya ci gaba gangani ga karatun littafin salasatul usul ne karatun majalisun zugwai gici شرح نيجان فاني بهن شرح نيجا تيسير الوصول شرح ثلاثة الأصول يا الشيخ عبد المحسن القاسم الإمام وخطيب يا المسجد النبوي شريفنا إذا تجوان تحتنا من ذا المرتبة الثالثة مرتبة تحتنا مراتب الجيل الإحسان بلو بلو الإحسان والخماء ولركن واحد يقول نكيتي وهو غي أن تعبد الله وجبوت تويتيتي كأنك تراه تواجو اليوينا فإن لم تكن تراه كاجو شو اليويا فإنه يراك تيتي اليوي والدليل قوله تعالى دليل يقول إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله عكيك تيتي مع الذين وقام باب جمانه اتقوا على دسيتنا والذين بيجي هم محسنون أي جنبلو بلوني وقولي ببعشت نفسنا وتوكل على العزيز الرحيم وقد وآية اتنا وعزة اتنا اتنا اتنا allazi yaraka ngai yace ne oye sai na takum ka kuna wai na kina wa taqallubuka fi sajidi gangan a ce kuci ne ke liyoye ne ka kuna wa fi jaza da rukubu sujada da fiyo da sauransu na innahu huwa sami'u alim wa qawl ya ba sai na tuna ga wa ma takunu fi sha'ni ya wa ni sa sallam wa fi fi lutun docha wa ma tatlu minhu min qur'ani ko wai ba aya da ci bin al-qur'an ba wala ta'maluna min amali ya ma sai lutun doci ko ta tanji ko ci kwa yawon ku al'umma waya illa kunna alaikum shahuda, illa fatin ne jiri ne ne ne ji ne istofidu fi ka ne ne ne ji tunci nan wadda dalilu ne na sunna dalili ma daga sunna yake maratib gutata ne maratibu dino na hadisu jibril hadisu ya malaika jibril al-mashhur na goyen kenan ngai al-umar ibn khattab radiyallahu anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله سيدنا عمر وكع حالنا يعكد جيت يا نبي صلى الله عليه وسلم ونا علينا رجل وعلينا كده كيها شديد بياض الثياب تفوي بوك دعياك شديد سواد شعر كي هم شيء قد لا يرى عليه أثر السفر وعلى لا مثل يجمع ولا يعرفه منا أحد لأنه مدى مني بنيوين حتى جلس إلى النبي هل واصل من صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي وإنت أنا أقول لا أقول ربوها النبي ووضع كفي على فكدي وإنت أقول لا تأتين إنت أقول لا تأتين بكوب وقال وإنت يا محمد يا علي محمد أخبرني عن الإسلام يعني لا بارئتين مسلم شو قال عليه قال مسلم تقال أن تشهد أن لا إله إلا الله ووجلك داني بواجب وتابق فينا في الله وأن محمدا رسول الله ووجلك داني اللي في سيرتنا وتقيم الصلاة وملا صلى الله وكوليكني وتؤتي الزكاة وملا زكاة وتصوم رمضان وموفع في رمضان وتحج البيت ومجاهد يكتفيتي إن استطعت إليه سبيلا وقال يقول لنا قال نصدقت وقال سياتا fajid na lau ke ji mamaki ya tsaluhu wa yi saddiku wa ya gurga wace ke yi gaskiya kan ga fa akbiri ne anil iman da mi labari ya ce imanin kan ga an tu'mina billah wala imanin da sai wa mala'ikatihi da mala'ikushi wa kutubihi wa la imanu bi litafihi wa rusulihi wa la imanu bi nan bi tutihi wal yawmil akhir yanan bi wa la wa sharri ta al khairu to قال وصدقت وقسياتا قال نصع أخبرني عن الإحسان يعني لا بارك بلو بلو قال نوغي أن تعبد الله وجبوت ويطيتي كأنك تراه تواغو إلينا فإن لم تكن تراه تقوى في ويليا فإنه يراك ويليوي قال نصع أخبرني عن الساعة يعني لا بارك عن الكيان قال ومن مسؤول عنها من وجبتي ونفي ليعلم من فعل من أين يوقف وصلنا لبقنا قال نفأخبرني عن أماراتها كمن أبار يتيا على مالك يالو قال وأن تجد الأمة ربتها وجه ذلك إلى سيجنوما وأن ترى الحفاة ومولدها جي نجي حفاة عددان الأراتة نجي قرنت الآلة نجي تلك رئاء الشعب na je kan dabba jina ya tatawalu da fil bunyan a fefe na jimun bana qal famada wuci maluda falabisna ma'ana malaka ne wani zuda falabisna a sahabi shi a shi ta abu ita a duk sa'a sallama maliyan ya lokacin da lokana faƙal a nake cikin ya umar ya umar a tadiri mani sa'in in ba wakil zane gida na kurtu sai na umar ga allahu wa rasulu wa alam allah ga tuce ga ɗaga قال a جرى هذا جبريل ملاك جبريل إنه أتاكم أبيعي يعلمكم أمر دينكم أبيعهم ويولاي لنا بريا عجيني ويل نعم Sura martabatu salisa martabayin ta ce nan gai martabayin al'isanu na mini maratibu dina martabayin al'isanu na gayi ne ikhlas ẹ̀sùn kazu lè kájú ẹ̀dàmù òjì ẹgbó tó ètò alìkìláàfù gáyìwọ̀ lẹ́ẹ̀tún gbangba gama lamun jikalu ta da fassarin alìsánù don ga alìkìláàfù wani amma shekul islam ibn taymiya ga al'ihsanu ha huna huwa fi'lul ma'muri bihi سواء كان إحسان إلى الناس أو إلى نفسي فأعظم الإحسان الإيمان والتوحيد والإنابة إلى الله تعالى والإقبال إليه والتوكل وأن يعبد الله كأنه يراه إجلالا ومحبة وحياء ومحبة وخشية فهذا هو مقام الإحسان ابن تيمية قال إحسانها هنا إحسان باب wa fi'ilul ma'muri bihi ina ji wa furo ga waje na wala waje sawa'un da yiyo kana ihsanan ila nas waje bolo bolo lo bai ma an ji waya ga na ji waya ga na shi wa kitufu wa fa na matsala da na da na sallama aw ila nafsi ko waje bolo bolo lo bai ci ta kewe fa azamu ihsana ma ihsan na ga bata wucin wacin ga na al imani yanzu la imani ji wa tawhid ya zamu ya tauhidi ne wal inabati ila Allah ta'ala ya zamu dubatse shi bayani wa gani an ya ce iya inabati da taubati wal ikbalu ne ya zamu la yuju sai ce fikirki ga za sai lo wa tawakkul ya zamu lu ya sai ce wa an ya abuda Allah ka annahu yarahu ya zamu jibutu ya sai ce wa ruwa ya sai ce yana ijlalan ya gune wai mutunci wa mahabatan wa mai wado ce fi wahaya an wa mai gibuta ce fi wani wasu zai ce wa wanda ce fi ne yana fi da ya wa mahabbatan wa khashiya wa ma dibu ya so ce mali da sun soci wata fahaza wa makamul ihsan ibn taymiya ga na gayi matsayi a ihsan ibn dafiq al-eid wa rahimahullah sharh al-arba wa nubu ga hasiluhu hasil yana da ihsan ne ga yi rajun ila itqani ibadati waje bada ibadan no ga no lan waje eza idza liwe alewaya wa murati hukukin lahi ta'ala wa murakabatu wa moje murakaba ya ce sai ce liwe ya ce ki bene wa na ce ki bene so da ni ba ce ki da je yo bana wa tahzaru azmati wa jalalati halil ibadati wa mawsufi ne cin wa be tagwe ce ki halin be ibadati daga ibin da ke kyasu abun nan ihsan martaba wuce kuyo wani marati ne ya biyu ke na imani mutaki martaba ya al-islamu nan akin gaga ihsanu ta martaba ya al-imani bo ya buga muhsinin don do mumini yau muke musulmi amma wajen musulmi ba ta ga mumini musulmi amma ga al'isanu tuye martaba ya al'iman ya al'islamu wala gadamu ebugon martaba ya al'islamu to al'iman to a hagu ya gutata na gwaje ganin yi gune al'islam kazanci al'iman kazanci al'isan zandondo na galo martaba islam martaba ne wọ́n martaba al-kufuru gwari na ne ẹgbọ́gọ́ e wà lè gan maratu butata na annabi sallallahu alaihi wasallam gan masallam annabi ga la yazni zani fi la yazni wa mu'min sane dance na wa sai dance kafu na wa dance na wani mumini na gumina wala yasriku sariku hina yasriku wa mu'min zane mai yiya na wa sai ne kafu na wani na wani mumini na gumina annabi sa sallam ga wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi wa ji mu'mini na imani wa gumina wallahi wa ji mu'mini wanja wallahi wa ji mu'mini wanja a ga annabi qila man ya rasul qala annabi ga annabi la ya'malu jaru bawa'iqa ngai zalim makwabciu waje aminci daga daga shehu ba na mutafaqun alayhi wa ne da nafsin naji nafsi ya imani jina agumina waje ga nafsi ne nafsi ya imani ya zanna gu musulunci sabwa wa buza kafinta a abul isalahi a ga ya kawa ya abul imani ke min alu imani a ga ya hawa su ya alu islamu ne ebo ni alu isani ji a ibada jiya to yake har tuba guna tu matsayin ya ƙaji murakaba ya ce nan min yi na ma lazaca tu martaba ya al-isani ne zo dukkan bi fifayen sai ce ibn kai sai ga ga innahu ai zikin. yurithuhu almuraqaba hatta yudkhiluhu fi babi lihsan fayabudu ka kaannahu yara mungaye a azikiru wani lawuje da matsanya alihsan har su babu na wasu ya jibuta ya ce cewa ga wani ya ce ce yana wala sabila lil ghafil an zikri la maqam ihsan na amma zane ga ya ya wuce faso ya ce na zane na fanwa tumar ta bayanin sana kama la sabila lil qaidi ila al wusuli ila al baiti emi na zajaga da shugu umarsan sayo wagon wulo aji wagon wulo kaba wagon wulo jiha da hango ne zanna aluka zanna alubaita murakaba ya ce ci ngai asani alamarul kalbiya nga mana ya bukan fega nga almurakabatu a sasu da amalul kalbiya kulliha wa umumuha wa amuduha allazi qiyamuha bihi ilamu wakilin ibn kai ga al-muraqabatu muraqaba ita shiga ya safa ta kulli ha na ya safa ya nya etunye ye babai libo wa amudu allazi qiyamuha bihi ga mai kangari na kukuzi ya na amalul kalbiya wa tatubun wane ga alisun ga ga alimanu qawlu wa amalu wa amal ba wani adi amalul kalbi amali amalul lisani amali amalul jawariki amalul kalbi alhaufu alhashiyatu al'inabatu alhudu da sauransu amalul amali amalul lisan amali amalul jawari amalul jawari sallah ruku jada da sauransu amalul lisan zikiri jin yabo jiya ya yake shukur jiya so yake kira ayyana kur'anu ba salatu jiya da sauransu al-isali na da rukuni ne ngai an ta'budu Allah wajibu to ya tuyi ka annaka ta wagaga tarawo ne tuyi ci wajibu rubuna fa in lam takun tara kaga wafe wajibu ta tuyi ci etim kaga wa yake ya wani wajibu ta tuyi ta waga wajibu tuyi ci yana to jibu ta tuyi ci ta wagaga da waga tuyi ci ya raka wai ne wai hali wa mubayanin wani daraja guba da wannan daraja ne gumi gani ka gan ya yi ya ji kokari ya ba shi sanu da lewin dalili ya ce martaba ya lisano daga alkur'anu ba su ta lati daga inna allah ma'al na takaw lalle sai ya famba da zai da sai sai ne a tuya ya tukirki ilo a mai tuya ramu iluwa na hum muhsinun sai ci afan ba da zai ji bolo bolo ne na yaji ba da ya ce ci a ji bolo ba ya halitta shi amma Allah ba da zai je takawa ne Allah ma ba da zai ji na ne wane ga nan ma'iya tun ma'iyatun khasa yi nan e ne bai alu sunnati wal jama'a jo ma'iya ga ani ma'iyatun amma ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان معية عامة أما دي معية خاصة بجيان إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون majmaki ya ji bayani ga da ma'iyyatu ya khasatul khassa dinda sai ki ga nabi Musa ga nabi Harun daga inda ni ma'akuma asma'u wa ar al ilmu inda Allah dalili ne ba cikin yin dalili ya risa da yau kawai ta'ala da wajen lardana wata wakan ayyaɗe labarin ɓata ku daban alal azizin rasim ya suna ya aziz ya suna zaɓe a rasim mai ya ce ya gube su ya tosayi nan amma wacce ga to zuma ga ina ci ma Allah wani ga ya zo filiyan son ngole ko e ba alabi allazi yaraka ya tune ne wai ka kuna wai ji ba da ko sallah ne sai na ta ku ka kuna wai na kina wa taqallubaka fi sajidi me ke yi e ba je we we ni we ka ku ne ka kuna oloru je ko ka kuna fi duna ba ta so ce ne wai wale ga sallah ke ba da ya inna huwa sami'u alani walaga ya tuncin ga e yasu ya sami wayo alali mai tuna da ilimi da gayan ya rabu a sami ya alali min sunan jiya sai ci mudan ni dalili e ya martaba ya lisanu sai ya e mata kunu wa alaihi sallallahu alaihi wasallam fi fi sha'anin sai mutubuca wa ma tatlu minhu min qur'ani wa ma bayan gaci min ya alqur'anu ko aya wa la ta'maluna min amalin ya ma sai lutun ko ta tanyi ko wuci kwa ko wato al'umma yawa ya illa kunna alaikum shuhuda illa fatin ya sai jiriye tune isto yustufidu na fi kaku ne yanda kike sai jin ko ya ci continue da jijuni har da kaku na yani ba ta ce ki ne ya bago martaba al-ihsan a da isanu da ibada jin gai an tabi da mata annaka tarahu a da al'isan don waje bulubululu bayan yammanci jewa bilwa da daini isana a maja al'isan ta ke yin dondo yana ne isa a sanin mai inda laka taba da isana kulli shi su ke bulubulu ka ta ke yin dondo iza fataltum fasin kitla wa iza zabatun fasin zubiha

لما تضمنه من جمال علم السنة الحافظ ابن حجر العسكر يمثل لك هذا القرطبي اتي قاعد يسن قاعد يسن جبريل النفع وعجي وطلع قاعد يسن قاعد يسن سنونا eboyanu kuyekan ya yi limi don gudu ya limi ya sunna nan al'imamun nawawi wuce ga ya tiya hadisun nan ga wa'adan an al-hadis ya anwa'a min al-ulum wal ma'arif wal adab wal lataif bal huwa aslul islam al-imam an-nawawi ngaddo ga hadisin nan waye yiri yiri shi kuya kam da mari fa yiri shi da na da yiri yiri shi da na taif shi na wa yogan nan kai hadisin nan to ga yi gare musulunci hadis na al-imam muslim gobe da sai muslimu am hadis umar ibn khattab radiyallahu anhu ngai khalifa ne ba ce qala wufe yana tsari ji faruwa tsakani a isa a sun gani mala'ika jibrilu na gaba ina ma'ana na jirusun inda rasulillah har na a ya ake ba shi ta yana nabi sa sallama wani wa ne ga a al-bukhari da musulmi gobe ko sai da nabi sa sallam a ne bi da na filofon goci yusala alaina rai na ba yi mutum ya ma alali maza wacin malalikin wuyo amma wasa sunan da bayi shari'ar bayani siya tufuwa nufana tufuwa wacin jibo ku da gaya wale ga hadisin babun nan lilin da bagon ya zufa tufuwa wani ya e zamu lamini ta zuka kuma gaiwa wa gada to ita yi manjo bai zaci wacin ya mulki da ciji na shari'ar sawa da sha'a

yole alama yawa da su dabe daga bandocho aliyu juna alam iza muke da zanne moji madina buda ka ta ngai madina buda unga da dabe na duyo nan sabe ce ji mamaki yana nan hatta lasa ila nabi har zanna fi rutwani da sallam fa asna da malaika ji ta rukbat rukbatai ila rukbatai wa rubula da ku ya nabi sallam wada kafai ala fakhidai wuta egula ta bukubu nci gan wani ruwa-ruwa na ci gan sun mawa ba ya dagu a laruku ba ta yi nabi muce ya gula ɗiye rukwaya nun fasar da mawanda ya ruwa limamu dara ta ma فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة ثم وضع يده على ركبتي النبي سيقول عليه بقية عليه صلى الله عليه وسلم إثنى مدعى نسكم وإشارة لذلك وقال امتقام جبتل يا أبو يا محمد أخبرني يعني لا بارد لا ومي يعني لي an ekiya ekposhi ya islamu a jiniyar musulunci kiwo kala na bisa da ga an ta shahada wajiri an ilaha, ta da yaji zai zaji wuta da gaske na illallah sai ta ci buji wa mafi wajiri bai an na Muhammadu gida nabi muhammad rasulullah ce sai curiyo wajibi yanzu la'imani gani duniya wa mafi wala tuqima sala wala sallu ko liki ne ji wajibi ta ce wani da shara tuji bi arkanu shi da wajibi shi ya bane sallah ga e karshe na kemi ya ji ne wani sallah ga e mafari na kawo ji ji kaza ji ji sabe fuyin alkiyari ne wa wa mace wala tutiyar zaka wala zakawaya zakayan farilla na ta ce wani wala waya wa ne ga duk dundu ajar ce to sallah ta ganbe zakati musalata wa atu zakata daidai wasu kun wata su ma mafi azu ya tsayin ramadan ya tsayin ramadan ya tsayin albarka wa wa mutum ne rukun ya musulunci ma wata hujja wa mujaji albaita baitul haram in istata'ta ilayhi sabila ga da iko ya lulu nan ale ga lulu wadi in yazan wadi iko ya lulu in zagi make da zo maharam ya bana ne bisa a sanin ga lafi safiyar mar'afi illa ma bi maharam in zagi a jina sai da zo maharami fa qala rajul da bagin da shiga ya rasulullah ya tuce sai ce inna imra'ati kharajat hajja wa inni tatatu fi ghazwati kaza wa kaza in yi wuya gawa da haji umar gawa lokuka zabe kazai a rin sa a sanar da in talib fa hujji ma'amrati felo doji hajji gangani da imiye wani mutafakun alai hajji ma wajibu yozunya da ke daga da yi koyon lura ebe da la wajiba ma al'ajibi wala muharram ma zarura ka ayatul da mai ta tare ta da da yi koyon lulona annabi sallallahu alaihi wasallam ga man hajji hadal bait da ga ya kaba falan yarqus walan walan yasuk mulatu saqwa saqwa mulatu ku raja ka yawmi walalatu ummu da ga jaba dai da cewa ga kuma ci ga numan wani mutafakun alai arkanu gututun nan ngai arkanu ya musulunci riwaya ne imamu ahmad ga fa idza fa'ata zalika fa قال إذا فعلت ذلك فقد أسلمت وعلي ما محمد قال وقال نجي شو يعجى مسلمي تم يعني يعني إيه وقال نجي وعلى مسلم شاري mai dalili ya ce bayan mafari ni maratibul dini wale gan a ɗiwe zan rayu a wale ga hadisun ɗin gaya a marar jawariyo inda dina inda Allahi laka ji ce ke zungar sadarta wa gaskiya ta ali muhammad fa ajibna da hu sabe ke ji mamaki ne tuno da ana yas'alu wa gane da wa yusaddiqu ma ke gane da gaskiya ta ana mala sabe ke ji mamaki ya gona e gona mini ya sha ni ya zane ji ga no kun ga iya ne kun ga mu amma da ne giga babun nuna mai yi alayi sa a sallar mugan alayi sa a sallar mai yuje mai gane di gane ga gaskiya ta wọn ne yi galafa abinci mai ji na makin sun maka kan jimrili ci gan fa'akdiri ne ya yi alayi sa a sallar yami labari Ani yi imani sai imani ke imani kala a nabi sa a sanin ga imani gayi an tu'mina billah wala imani ji ba ya ci to rububiyya to uliya ta ala asma sifati e bane imani ji ba ya ci ngai asali arkan ne kenan wa mutu wala imani ji be malaikati ga malaika shi sai ci ijmalan wa tafsila to suna shi to tunaji malaika shi ba wuce jayo sai ci eh da sai ci ba yana ma sai ci ga ga na ga jo ibada mako malaika sai ci gungi mun ibada wa moke wala iman wa jinbi kutubi litafin ya sai ci wala iman litafin ya sai ci bayin ya taurano na ci da alai musa nan ke injila nan na ci da annabi isa nan ke zabura nan na cin da ya dawo dawuda nan ya sufi ibrahim wa musa ba ta ni na jima alkur'anu su ya

alkiyani ya to daga bina alkur'ani da sunne e ce alkiyani no ya ce da jadi mu ya da ba ta wallahi ma da jidoi wa mulai ma da yanda kaddare to alkhairu to sharru inne dalili ya ce martabayan ya ba bacin gaba martabayan al'imani wa male ga hadis na wani fasayen martabayan al'imani bi alaman ya tsaye da shi aso fi nimbona malaka jibril ga annabi fa akhbirni ya ni labari wa annabi muhammadu an li fa yake bulu bulu qala annabi sallallahu sallam ga an ta'budu allaha annaka tara wajibu to ya to ga wani sai ciye fa in lam takun tara kaga mafi wani sai ciya fa innahu yaraka sai ci wani wai hadisin na hadisun yo na nga jere addini na mai kaida wuce ko mini kaida ilimi ma da mini jawamul kalim ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alaihi ne jawabun nan ngai wajibu to ya sai cewa gawai ya ce ce da ya goyi nan ka ga wasu matsayin nawa waje matsayin ba shi yau waje buto ya ce cewa daga ce ce da waje nan ga shi wasu da na masallacin wajen da lemon wa ko jiwangi wasu da jiwangi wannan jiwangi amma waje lo wajen lokatanin na jinan suku wani sallar na fiye da sallar a ne ganin na jiya ga mada da wani wacce gan an taksha Allah ka annaka tarahu wajibu to ya tattawa ga waje da sai tattawa ga wani sai ki ne ale ga hadis ne wallahu gan maratibu dini buta wa al-islam al-iman al-ihsan sadaka jibril ga annabi fa akhbirni ya ni labarin annabi muhammad an sa ya kiyaye kiyaye kan kicin wayo annabi sa sallallahu alaihi wasallam man mas'ulu anha minan yani san na wani diga tun wadda a tiya da kyamu da hanafa da ya alama ne sa'in ni da ilimi ko wato malaka jini gana to ni to wai gani ya ce ne rubu ya fana a jihar kiyamina ya bane ilimi ya alkiyami da ba sai ce inna allaha indahu ilmu sa'a lalle ilimi ya alkiyami da ba sai ce fana ga jinin alita ya bata to malaika ji to shi to ba shi adadin ifu na ajin alkiyami na lokacin na ga ajin alkiyami na sai tare da mutu sada bubo kun inda ma ilmu ha inda rabbi daga ilimi alkiyami kaku na ga ajin ilimin da ba sai ce mu la yi da jiha li wakti ha illahu sai ce a lungu kami lokacin na zandoro a lungu zandoro kami lokacin na sai sai shi bugi malaika jibrilu gan to kaga wadda funa ji tashin kiyama na fa akhbirni ya bi labari annabi sallallahu alaihi wasallam an amara ce ce alama ya ne jo qal annabi sallallahu alaihi ga min alama ne an da amatu wuje zajula rabbata ha sai cin lan lo ga umma ni alamu yobe masu wa an tara wani alfufata zai ji dadane al'ura zai ji gudun tuwa ajiye afawanin al'ala zai ji talaka ya ji dadaye na ri'a zai je kan a sha nan gijina ya tafa wa luna a sai ga sangana sai ji tanafusi zai yi wanci ko wanci ko wanci ko wanci ko ba na fayi ne a alien e talaka ne fayil talaka jayo a shekarun yi nan amma bayan su sun erigiyo ok bayan masu sun erigiyo esu enyumu cikon cikon idu da shi kirgi ga yi na ma kusur ya sha da zikiri ni annabu ba zuwa fu'ali baliya ga atutu ya ladan da ya gina a tuya abu ne saka ne da yake ne fito bazmara ya yi zai ke tuba gano yana hadis ne ji shara ne zai yi fi zuma wani nan a bayan zawon cikwaji amma da yadda dukiya shi amma fi da tuya da cikon cikwaji a nan isa a sallama gani za a wasi da al'amur ila gairi alihi fantazir sa'a agalar mari la da adan wala lungoyi mudana sai to a ya a jima bukari ga gudu ebe wannan mari ya tsari ya ajin to ya ga ajiye sai na umar ga famada sawon na je na ci mazu da ma na malaka jibilu duk da wa wuya faladis na sabe ci ma jibo fe la lokaci maliya lokacin lokacin lokacin tawilan فقال عليه الصلاة والسلام كما زمان جبريل أبينا ويا عمر يا عمر بن الخطاب أتجري لو من زي زنا أسأل النبي ودعنا na da wani gaji ganin sai na umar ga Allah wa rasulu wa alam ta da tuce gajo ya bada zannan ya guyo a aliyu ya kami lokacin nana

amma zuma yana nan za a sallama jihajin yari nan rajiyar gauga allahu alam a nan za a sallama to zane na ha za zane na na dai tun da gina da ana fa na yi yau malaka jibrilu na dafa na gasa a tattacen malaka yau bai yau nan ga mai zai tuce su sakani ya bugu wani bayan annaba a jino a taku jibrilu wacce bai bai a yi sura ya zawangi ya alimu ko ya bulu wuye amuran lamari da ya gare shi ya ji ne wani labari ya ciya lamarin nan wani ga hadisun lawa ya ciya addini da gare ya addini da asali na shoko ya kane da akida na shoko ya kane alezan aqidan ahlus sunnati wal jama'a wadan da musa muwaji sun yi ga malaibin da ke kiɗi ga mazhabu salaf wa immatul khalaf anna man saddaqa bi hadhihi al-umur ya'ni al-madhkura fi al-hadith تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا سواء كان ذلك عن براهين قاطعه aw an i'tiqadatin jazima ga malami da ke gidi ga maza ba ya salafuji bai a imani sakani ya salafujo ke da zanen ga imani ji wuce ma gaskiya ya na shakka da ba ke loke jima da ba biya is ne imani ya gaskiya ne zanen mumiyo kana muminan haqqan dai juyo ga abun ɗin da ke bai dalilin nasin don gaji ko sama a da bayani jiyo mayu mu ya gaskiya a na mumiyo القاضي إياد يشتمل هذا الحديث على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة حديث نقوى كالعادة ارتوين عبادة بين وطلتلان وطلتلان من أقول الإيمان ابتداء وحالا ومآلا ومن أعمال الجواري ومن إخلاص السرائر والتعفض من آفات الأمال حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه iya ga hadith na koya kaladin ya to ibada to to ne bangbanin to na ne wa koya kaladin a fi da imani to chabo to zabo to ya fi to ya ne je da ne ga gaba shi ne to ikhlas ne da jine hatta to bu ne ga da tuju a to ga iya ne fa na bayani uji har kai ilimi shari'a bai ne wai je ba je su ne ale ga alama da a fiye da kwaraji da mini alama da kyanu ala anabi a tutu da mini alama da a anabi nu jihadali da mini alama da kyanu gililugu ya sunugun shuguba da mini alama da kyanu wujjala doku da mini alama da kyanu ginulu gushe ba da mini alama da kyanu ijesulu gushe ba da mini alama da kyanu fitanushi da mudu faruwa da mini alama da kyanu batayen da wajen wurin da mina alama ya rikiya don amma wujin da ya bana a ganin na wanda mina alama ya rikiya ba na itini ne wuce an shayi da ya a na biyu sa ya ce wanda mina alama ya rikiya don ya jo ba ja ce wanda mina alama ya rikiya don jilulu da yi lozo wanda mina alama ya rikiya don da sauransu sauyi ga kafin ji babun nan wani gadi daidai na allah ba mu lada wani ya ci an allah gafarta mana wal ilmu inda allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh